wa ala allahi falyatawakkal imani su wakkala su dogara ga shi ashe kaga musu dogara ga annabi ba dogara ga manzo ba dogara ga aljani ba dogara ga wali ba dogara ga malai ga komi sai Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai don haka Allah ya ce a cikin musulunci ya ku yan musulmi lalle ne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 فذكر إن نفعت الذكرى وذكر إن نفعت وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الله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 يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين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

musulmai wallahi zai kwanan musulmi ba muna abinci shi ne sannan wallahi wallahi ko abinci da za a yi mana su ba mu wani gari kake nan garin da wata shiya nan aka ga tullakawa tullakawa mi suna hakimin eh? hakimin unguwa mi suna ne kai dai da ganin ka matashi ke akwai ne matsaloli kila ya ne ka ta samu matsala a da gani ba kare yaji gaskiya ta kare da ba kawai tita ne kyau lafiya kuma tita ne na bayanci kai ne akwai yin problem ma haka can wani ga ɗan haka ji da jiki na gani ka akwai sabo sai ka bari shi ta matsala ta yi bari zangane Allah ya Bari zan in shiga mota. Kai da karami kuma kai da Allah kama gwamnan Najeriya. Allah kama gwamnan Najeriya. Thank you.